Bismillahirrahmanirrahim naufal kashi na hudu idan mai sauraro bai manta ba a cikin naufal kashi na uku mun tsaya ne a inda naufal yake gaya mawa samir maganan auren shi ku biyo mu don jin yasa ta kaya ayush na kwance a ɗakinta tana danna waya sai murmushi take cacin take da ƙawarta bije wadda suke schooling tare a kano bilal ƙanance ce ya turo ƙofa ya shigo salamu alaikum Yaya Ayush, wai ki zo in ji baba yana falo. Ayush da ke danna waya ta ɗago kai, wa alaikum salam. Oke gani nan ka ce ina zuwa. Wayar ta mayar caji. Sannan ta miƙe ta da ɗaukan babban hijabi ta sa, sannan ta sako ƙasa. To me yasa baba ke neman ta? Ko wani laifin kuma ta yi? In dai akan Sa'id ne, ita ta haƙura da shi, amma a bata lokaci ta kawo wanda take so. sauka ce a hankali sannan ta zauna a tsakiyar falo ɗin ƙasan kafet gefe momenta ce tana danna sistem sai babanta da ke canza channel ta zauna har ƙasa baba barka da dare justice samal ya ɗago ya kalle ta yana murmushi yawwa barkan mu dai ayush ya gajiyar hanya alhamdulillah baba sannan justice kamal ya cire medicated glass ɗin da ke idansa yawwa mamana da ke sunan mahaifiyarsa aka sa mata magana nake so mu yi da ke ki bani hankalinki nan aisha ta saurin nodin kanta ina ji baba yauwa mamana kin san na gaya miki babu ke babu sakaran yaron nan sa'id ko to yanzu ina so ki gaya min final magana akan shin kina da wanda kike so kuma ya amince zai aure ki ko a'a aisha ta shiru a zuciyarta kuwa ta san yau ƙaryarta ta ƙare tabbas tana da masoya amma ba ta ga wanda take so ba gwara ma wanda ta yi wulaƙancin las duk ko da shi ma ɗin ba son sa take ba amma at least he is kind and handsome and religious but bata ma san sunan shi ba kawai dai ta san ana ce masa di chamin of course he is ta ƙara shi maganarsa ba ta tsinkayo muryar baba a kanta kin yi shiru mamana hakan yana nufin baki da wanda yake shirin yin aure kenan Ut Aish ta hajje wani yawo murya ƙasa-ƙasa ta ce baba da ni na fi son idan na fara makaranta sai sai na yi justice kamal ya murmushi da ya fi yaƙi baƙin ciki sai kin fara makaranta ko to ina so ki buɗe kunnuwan ki ci abin da zan faɗa miki daga yau na miki miji ki in karkare miki magana ma tare zai auren ki da na nila nan da wata ɗaya in allah ya kai mu satin da zai zo wanda zaki aura zai zo ya ganki batun makaranta kuma zaki fara a gidan mijinki na zaɓa miki nile Allah ya sa albarka tashi ki bani waje Ayush ta rike kafar mahaifin nata tana wani irin kuka har da ɗewa. Allah baba ina da wanda nake so dan Allah momi ki sa baki a cikin maganar nan baba kai ya min auren dole please wallahi ina da wanda nake so Dr. Usna mahaifiyar Ayush har zuciyarta take jin kukan yar tata amma ya ta iya tunda komai yana da na gaba da shi a rayuwa Justice Kamal ya miƙe yana gyara rigarsa daga ke har wanda kike kai wa karar zan iya saba muku gaba ɗayan ku kika ce kina da wanda kike so na baki minti biyar ki faɗa min sunansa da sunan iyayensa da inda yake yanzu ina jin ki faɗa min ayush ta shiru baba ni ban san sai kuma ta shiru da ta usna mahaifiyarta ta ce baki san me ba ayush ta ce ni ban san sunansa ba da na mahaifansa kawai dai na san a kano yake Tsaki Justice Kamal ya ja sannan ya kalli Dr. Usna ya dora da ke ki zauna ki ci gaba da jin shirmanta. Ni na yi gaba, I have said my word. Aure da ɗan abokina babu fashi, insha Allahu. Nan da wata ɗaya ki faɗa rijiya kamar yadda na ji ana faɗa a gidan rediyo. Har ya je ƙofa ya dawo. A ɗora min tuwon masara miyar ogo, kada a sa smoke fish da yawa, ya sa kai ya fice. Kamar jira Ayush take fita, ta ƙara mai da kukanta har da birgima. saboda Allah momi ya za a min auren dole da wanda ban sani ba ba san juna kuma muke ba Dr. Usman ta ce haba Ayush kar ki sako jahilci a ciki mana kin fa san sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan budurwa zaba mata miji ake ita kuma ba zuwa ta zaba da kanta dan dai mu wannan karnan ba ma amfani da shi ne amma Ayush kin san mahaifinki ba zai taba sama miki miji ba na gari ba mu ma da kanmu iyayenmu su suka hada mu da mazajen auren mu ko gashi muna zaman mu lafiya har muka hayayyafe ku ayush kada ki yi wa mahaifinki rashin biyayya sometimes abin da muke so bai cika zama mana alkhairi ba amma zaɓin iyaye shine mafificin alheri haka dai mahaifiyar ayush ta yi ta ba ma ayush nasiha tare da mata jan kunne kan lallai in babanta ya dawo ta bashi shi haƙuri sannan suka shiga kicin a tare suka yi tuwo tare da miyar ogun ɗin da ta ji ingredient gidan sai tashin ƙamshi yake aka jera akan dining tare da bulbula ko'ina da turaren wuta bayan naufal ya bar gidan samir gida ya koma ko ta kan joint ɗinsu bai bi ba ya wuce wasa gida shi kaɗai ya san tarin baƙin cikin da ke zuciyarsa yana zuwa gida ko ta kan abincinsa da ke kan dining bai bi ba ɗakinsa ya wuce straight duk da kuwa yunwar da yake cinsa don ko gidan samir bai yadda ya ci abincin gidan ba ganin cewa wahalar da hafsan zai yi saboda tekewa ya ji samir na cewa zai yi musu Banɗaki ya wuce ya yi wankansa sannan ya rage kayan jikinsa. Laptop ɗinsa ya ɗauko ya duba wani test da ya shigo ta imel ɗinsa. Tsaki ya saki sannan ya ɗauko wani littafi na kisan da zai yi defending shi da abokinsa barista Habib. Kallon pages ɗin rubutun yake amma sam hankalinsa baya wajen. Aje littafin ya yi a gefe sannan ya ɗauko wayarsa yana kallon fix ɗin Ayush. Hannunsa ya sa yana shafa fuskar jikin wayar yana magana shi kaɗai kamar mahaukaci. me na maki ayush why me yasa baki sona upon all the situation da na shiga just because of you gashi saboda ganin ki da nayi duk bana ganin fuskar yan mata da kyau gashi an hada ni da wacce raina baya so ba mu san juna ba daga ni har wanda aka hada mu ki tausaya min ayush ke ce sanyin idaniyata hasken zuciyata dan ni aka yi ki kuma dan ki aka yi ni ayush buɗe ƙofar da aka yi ne ya tsaida shi daga maganar da yake shi kaɗai. Ami ta shigo cikin ɗakin tana kallon sa. Yanzu Nufal, kamar ba kai nayi wa'azi ɗazun ba, Shi ne kai watsi da haka? Naufal ya miƙe yana ɗan so saƙeya. Ami, me ya faru kuma? Ami ta kalle shi, ban sani ba. Ga abincin ka can akan dainin, yadda na ajiye shi, haka na zo na same shi. To idan ka gama surutun da kake, kai kaɗai kamar ce, ka je abbanka na neman ka a falo. Sannan ta yi ficewarta, bata jira cewarsa ba, fita ya yi bayan ya ɗora riga akan wandon jikinsa sannan ya nufi falo kai tsaye ya nufi dainin ɗin don zuba abinci ya tsinkayo muryar abbansa yana kiransa kai nofal zona Ƙara ya yi wurin abban nasa sai dai ba shi kaɗai ba ne har abokin kuma aminin abbansa baba iliyasu tsugunnawa ya yi har ƙasa ya gaishe su sannan ya samu gefen kujera ya takure abba ya kalli baba iliyasu ga fassakaran da nake gaya maka baba iliyasu ya ce yau kuma ni za ka gaya ma wa haka a'a ai na san Nufar ba shi ne zai defendin ɗin kitsin wanda ya yi madarin kanwarsa ba shi da barista habib abba ya ce shi ne ga shi nan Baba ilyas ya ce but ni dai in dai akan harkan aiki ne 100% Nufar ba shi da makusa abba ya yi murmushi amma bai nuna ba ya ce haka ne kake gani sannan baba ilyas ya gyaran murya yau alhamdulillah tunda dukkanku kai da Hauwa Jidda kun yadda kun amince kan auren da muka ce za mu haɗa ku. Duk ko da ba ku taɓa ganin junanku ba, ba ku sanya kamannin kowannen ku yake ba, amma kun ji kun amince kuma kun yi biyayya. Ba mu da abin cewa sai dai fatan Allah ya yi muku albarka gaba ku. Amin Naufal ya ce a hankali sannan Abba ya ɗora da. Kamar yadda na faɗa maka aure yana nan a wata ɗaya da aka sa. Da bikin da komai shine wata ɗaya, saboda haka ka fara shirye-shiryenka yanzu. kuma insha Allahu idan baba Ilyas ya tafi Abuja Zibi za ka bi shi ka je ka ga yarinyar saboda ku san irin shirin da za ku yi a bikin sannan ga nambanta Justice Kamat ya turo ka fara buga mata ku gaisa sannan ya miƙo masa wata 'yar takarda da namba a rubuce an rubuta Hauwa Jidda Abba ya ce to ka kira ta ko da an jima ne tashi ka je Allah ya maka albarka sannan naufal ya miƙe jiki ba ƙwari ya nufi dining ya ɗaya bisa kwara da miyar ganye sannan ya nufi ɗaki sai da ya ci abincinsa tsafta da kora da ruwan sanyi sannan ya juya ya kalli lambar da ke rubuce a jikin takardar an rubuta hawa jidda kamar ba zai kira ba ya dai janyo wayarsa ya saka lamba tare da saka takardar a cikin littafinsa don ya yi alkawarin ba zai yi saving ba haka zai bar a a dial tsinsa yana saka lambar ya yi dialing tare da miƙewa a jikin kujera sai da ya kira sau uku kafin ta ɗauka duk ko da ita ma sai da babanta ya bata lambar nonfal ɗin a rubuce salamu alaikum ta faɗa cikin sassanyen muryarta wa alaikum salam nonfal ya mayar mata da sallamarta sannan kowannen su yi shiru ganin abin ba na ƙara bane ayush da dama a zuciya take da kiransa dan dama kallonta take na indian film nonfal ɗin ya kira ta a zuciya ta ce malam in baka da abin yi ni ina da shi idan akwai abin da nake important kiran ka katse min shi in ba za ka yi magana ba i will hang up sannan ta saki tsaki nufar ya murmushi ganin ya haɗu da daidai shi wata ba ta jin tsoron maza ga shi hadda su tsaki shi abin ma dariya ya bashi barin da ya tuno wai ita ce zai aura a matsayin matar aure wannan wani irin zama za su yi kenan it is going to be fun bai ida tunanin da yake ba ya ji ta yi hanging off murmushi ya yi sannan ya koma kan gadonsa ya kwanta kamar ya san muryar nan it is sound kamar na ayush ko da yake haka 'yan mata suke da shegen rage murya sannan ya jawo filo ya kwanta nan da nan daddaɗan bacci ya awon gaba da shi cike da mafarkan ayush suna gama waya ayush ta yi burki da wayar ta da sake tsaki sai magana take ita kaɗai ka wani kira mutum sannan dan ɗaga kai ka ƙi magana tana namiji ba ma mace ba lalle koma waye wannan wallahi sai na koya masa hankali a haka za a yi zaman auren cousin ɗinta age mate ta da ta zo gidan makaranta ta kalle ta ke dai a kin cika mita wallahi tun bai kira ba kike mita yanzu da ya kira kuma kin cika gida da bambamin masifar ki dan Allah in an yi auren ki dafa ki cinye shi danye haba wannan masifar take har ina Ayush ta wurga mata harara ke kuma meye naki na shiga ciki Nadia, in ba za ki iya ba ki tashi ki fita mana a ɗakin kuma ma waye ya sa kunnen ki dole sai kin ji sa'idanawa ana ruwa kuna kirgawa nadi yace dariya haka muke kam masu bacci da ido ɗaya ko ma meye dai sai ki hakuri kake manta gobe za mu fara registration na school allah it hurts ba za ki gane bane ne wai ya kira ni am even the first person da na yi masa sallama ya amsa da an husky voice ɗinsa wai ɗan renin hankalin kuma ya shiru bai ce komai ba na ƙara magana na ce i will hang up in ba zai yi magana ba wallahi bai yin ba kuwa ni ko na katse na da ya tai dariya kar ki manta ba san junan ku kuke ba ko kin kamu da san ne ta faɗa ta da ɗaga gida. Ayusha ta ta gurga mata ubangiji Allah kiyaye wanda suka fito suka bayyana ma a zahiri ban ce ina son su ba ballantana shi da aka haɗa mu auren dole Nadiya ta ɗau wayarta ta yi hanyar ƙofa tana faɗin jibi dai aka ce zai zo za mu gani kyakkyawa ne or not Ayush ta ce wannan kuma ke dama kamar an tsikale ta ta ɗauwaye ta kira Hafsat matar Samir abokin Naufal. Bugu biyu Hafsat ta ɗauka Ayush ta ce amarya a gidan Samir kwana biyu na ji ki shiru ko mun samu bebi ne Hafsat ta yi dariya wani bebi ina gefe ai kun daina yayina shekaran jiya ma Hafsat rana ta kira ni wayya sun samu bebi ne na ce to ba samu ba sai ku kakaro wani abun kuma in nema Aisha ta ce ba wani nema, ai gaskiya ne, to Allah ya kawo healthy babies. Masu albarka, Hafsat ta ce amin. Ayush ta ɗanyi shiru sannan ta ce, Hafsat, ɗan ciro min fix ɗin mu mana na ranar ɗaurin aure. Ni ban gani ba. Musu muke da yayi ma'aruf. Hafsat ta ce to shikenan, bayan ciro miki, na san halin musun kuke da yaya in kuka fara shi sai an yi da gaske sannan kuke dainawa. Sannan suka yi ma juna sallama, minti uku kacal a tsakani sai ka messages sun hafsa sun shigo ta whatsapp saurin ɗaukan waya ce. ko me za ta duba oho tana tauce fix da ƙyar ta lalubo mai hotonsa ina ta baza glass ina wa zan gani fuskar da camin ce yana wannan murmushin nasa mai tafiyar da annurin 'yan mata tsayawa ce tana kallon face ɗin shi sosai he is not that bad looking a hankali hawaye suka shiga zubo mata a fuska a hankali take tariyon las su da shi sai maimaitawa take how i wish ana dawo da abin da ya wuce da na dawo da moment ɗinmu da kai but who are you I was beyond my wildest expectations ban san sunanka ba but Mr. Man I like you a haka dai ta sauri ta goge fitsin sannan ta kwanta da daɗin bacci awon gaba da ita washe gari da safe around 10 am bayan sun ci abinci Justice Kamal ya ɗan ba su fi ɗin komai da za su yi tare da ɗoriyar da sun gama abin da suke su dawo gida ba wani heavy makeup ta yi ba natural makeup ta yi sannan ta zura a bayarta sannan ta yane kanta da mayafi haka ma nadiya ita ma ta yi kyau cikin atamfarta sannan suka shiga mota driver ya ja su sai nali university abuja tun 10:30 ba su suka gama clearance ba sai around 5:40 suna yi suna cin abinci suna sallah sannan suka koma gida ana sallan magariba suna komawa gida ayusha ta fada banɗaki ta yi wanka ta da ɗoro alwala sannan ta fito ta yi sallah ta ɗan taɓa karatu sannan ta ɗauko azkarin nawa. tana karantawa tana cikin karantawa nadiya ta shigo ayush ki je in ji abba a falo sannan ta yi fishewarta sai da ayush ta kai aya sannan ta miƙe ta sauka ƙasa ita fa wannan mutumin da aka haɗa su ya ishe ta yanzu kuma menene tana zuwa ta gaida abbanta sannan ta zauna a gefensa justice kamal ya ɗago kansa yana kallonta da ka ganta ka san tana cikin damuwa mamana ki ban hankalinki wallahi kin kiran tsuwar musulmi ba zan taba miki zaɓin mijin da ba na gari bane na zaɓa miki wanda har ƙarshen rayuwarki zaki ji daɗin zama da shi na kuma gode da kika yadda da zaɓin da na miki ina so kamar yadda kika amince kika amince tun a farko gobe yaron nan zai zo wajen ki. kada ki kuskura ki ɓata masa rai kin ji na ja miki kunne wallahi idan na ji har kin masa wani abin kin ji na rantse wallahi Allah ne kaɗai zai raba mu da ke ba duka ba zaki amma future ambishan ɗinki da kika daɗe kina so ki zama wallahi ba za ki karatun lo'in da ke so ba saboda haka you have to complete a ko me za a yi goben Allah ya kai mu zai zo za ku fara shirye-shiryen abin da za a yi na auren kina ji na Ayush ta yi saurin daga kanta na ji baba insha Allah ba zan yi abin da ka hane ni ba yawwa Allah ya miki albarka tashi ki ban waje Ayush ta haura sama da gudu ta shige ɗakinta tana kuka wannan wace irin matsalar rayuwa za ta shiga Ba ta san mutum ba an tashi an haɗa ta da shi yanzu ina za ta sa kanta tabbas ka yi kuskure da ta mallaka wa soyayyar soyayyarta gaba ɗaya Ga shi yanzu in ba Allah ne ya yi ba ba za ta ƙara soyayya ba sai fa da take jin wani abu game da shi da ba ta tabbata ko menene ba kuka ta kuma kaucewa da shi bata bi ta kan wayarta da ke ringin ba sai ma tsaki da ta yi sannan ta tashi ta shiga ban ɗaki ta sake yi mai isarta a can sannan ta wanko fes ɗinta ta fito ta samu nadiya akan gadon ga wayarta kuma an sake kira nadiya ta yi sauri za ta ɗauka ayush ta yi saurin dakatar da ita malama ki ɗauka min waya tunda baki aka kira ba nadiya ta miƙe ta da ɗaukan caja ɗinta ta akan diresin miro sannan ta kalli ayush tana murmushi to sannu yau ma an ba ma kukan dare haƙƙinsa kenan To dan Allah mu dai karki mai da idan ki ja kafin auren. Dan ki saving date din ma yau saura kwana 37 ko? Bacin waya kuma ni ba dauka zan yi ba. Time and date na gani. Zan yi saving na wayata da ya restarting yanzu. Minti na biyar a ɗakin nan idan na yi niyya zan iya ɗaukan wayar ki duba ki gani mana 5 minutes calls aka miki. Sannan ta buɗe ƙofa ta yi ficewarta. Ayush ta saki tsaki ta da ɗaukan wayar gara ma da ban ɗauka ba na ta ce ka bugo ka sake min shirin ne wani saura 37 days to ina ruwana sannan ta lafiyar gado ta kwanciyarta ta da zarar batiri ɗin waya kano naufal har ya sake danna dial code zai kira sai ya fasa ta da dafe kansa what's wrong with me five miss calls amma ta ɗauka ba zan sake kira kin yi wa kanki hawa jidda dama ba wani abu bane dan kawai muryanki na shigen kama da na ayush ina ne ya saki tsaki ta da ɗaukan wayan haɗi da kaki ɗinsa ya fita joint ɗinsu tun daga nesa ya hango samir da sauri ya duba agogonsa ƙarfe tara fakin ya yi sannan ya fito ya nufi inda samir ɗin yake amma kai dai mutumin banza ne kai yanzu har ƙarfe tara kana nan ka bar irin mutane a wannan a wannan unguwar ita kaɗai sai a sanan samir ya ɗago ya kalle shi you freak the hell out of me ainihin shirin guduwa nake ba sallama ba komai kawai ka zo ka fara wa'azi nofal ya ce tabbas i wasn't myself amma na fi ka sanin hadisin da aka ce wanda ya zo shi zai fara yi wanda ya gani a wurin sallama i know right An na yi mistake a yi haƙuri sannan ya miƙa masa hannu suka yi sallama samir ya ce okay fine tun da ka yi amending mistake ɗinka batun my wife kuma tana gidansu ta ɗan je ziyara ko in ce ma sallama sai 9:30 zan ɗauko ta nofal ya ce to tafiya za ta yi kome Samir ya sauko har ƙasa, gwiwarsa a ƙasa, ni zan baka haƙuri da Jamin, na yi maka babban laifi. Wallahi duk da ka sani, kafin na faɗa ma ka ce ka haƙura please. Naufal ya ce, wallahi ba zan haƙura ba, sai na san menene tukun. Samir ya ce, tafiyar nan ce ta taso, wallahi gobe za mu tafi ƙarfe goma na safe, Mu ba za mu dawo ba, sanan da wata uku haka, kuma ni abin da ya ɓata min rai, ba zan samu damar halartar bikinka ba. Saboda lokacin nake tsaka da fara aikin kamfani ɗin, Nofal ya saki saki ta da ɗaukan makullin motarsa